وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدوى أولا يمتي ترانا الله دي يومنا بيرني قوشدا شدا قوة المحر المحرم هجر من الله صلى الله عليه وسلم shekara 1448 wanda ya daidai da 21 ga watan shida shekara ta 2026 mun hada a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke unguwar dosa cikin garin kaduna domin ci gaba da dauran littafin tafsir suratul fatiha muna ƙarƙashin gaban fawa'idul ayat wa balagatiha fa'idojin da za mu samu a cikin ayoyin wannan sura ta fatiha da kuma balaga da ke ciki na azancin magana da zance na Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma muna gaba ta muna shafi na 61 ne ko za mu tashi aya ta shida wanda ƙarƙashinta faɗin Allah ta'ala da ya ce fi ƙaulihi ta'ala siratal ladina an'amta alaihim darasi na goma sha biyu wannan shine darasi na goma sha biyu daidai ne ko? na malin ce kaulihi faɗin Allah maɗaukin sarki da ce siratsar ladina an amta alaihim ta farkin waɗanda kai ni'ima a gare su idan mun fahimci wannan gaba da kyau ƙarƙashinta za mu samu fa'idoji kamar haka na farko shine tasirin ba da ibham Allah ta'ala ya sake bayyanawa a sarari bayan a baya ɓoye ya ce siratsar ladina al'amta alaihim farki waɗanda kai ni'ima a kansu ai a baya mun ji su wane ne ko ihdinan siratsar mustaƙin din mun ji wannan to sai nan Allah ya sake fayyacewa a sarari wa tafsilun ba'da ijmal kuma Allah ya sake fayyacewa ya rarrabe bayan da ya faɗe su a baya wa fa'idatuhu fa'idan fitar da cewa ta tafarkin wanda kai ni'ima a gare su a sarari a fuka faɗa haka akwai taswikun nufus sanya marai shauki da san abu ka ji kana son shiriyan kana kuma san abin da za a ba waɗanda Allah ta'ala ya ba su shiriyan wa menene wa ha da kuma kimtsa wannan bayani ɗin da shiriyan da zai shiga ran mumini litatalaqa talakar tafsir wa tafsir saboda mutum ya samu fayyacewa da ya samu fassaran ya gane sannan kuma ya gane fayyacewa da rarrabe wanda Allah ya na ni'imomin da ke ciki wanda ya tana damu wanda ya ni'ima a gare su din ta ya kunu a wani al yin hakan sai ya zamto shi ya fi taimaka ma mutum wurin ya fahimci abin da Allah ke nufi a aya wa hadal uslub irin wannan uslubi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da shi min alfa'idati wa hadal uslub ina ne wa hadha al-uslub lahu min al-fa'idati ma al-ma'nawi irin wannan uslubi da Allah ta'ala ya amfani da shi yana da fa'ida irin kwatankwacin fa'idan da ƙarfafa zance yake da shi na ma'ana mai ma'ana ciki Allah ya ƙara ƙarfafa maganansa wanda zai samu na shauƙi kuma mu sami ƙarfin yaƙini da cewa haka abin yake wa aidan fihi takrir sannan har wa yau a cikin faɗin maimaita siratal ladina an'amta alaihim akwai a takrir an sake tabbatarwa na abin da ya shafi haqiqatu hadha sirat abin da ya shafi tabbacin wannan tafarkin da ake magana ta mu'minai bayan an ihdinar ihdinas al mustaqim ta shiryar da mu tafarki madaidaiciya ko Ya ƙara cewa kuma sirata aka sake dawo da ita don a ƙarfafa magana kuma a nuna maka haƙiƙanin fa akwai tafarkin shirya guda ɗaya ce wa taqiq mafhumihi fi nufusihim da kuma tabbatar da fahimtar wannan tafarkin a cikin zukata mu gane cewa hanyar fatsira guda ɗaya ce kuma Allah ya ba mutum ita ce take tabbata kuma muna roƙon Allah ya ba mu ita fa yahsul mafhumuhu marratayn sai idan to mutum ya ya samu fahimtar wannan tafarkin karo biyu kamar yadda aka maimaita ta so biyu din ihdinas siratal mustaqim aka ƙara cewa siratal ladina wanda can an faɗa a dunkule nan an rarrabe sai zamto mutum ya fahimce ta karo biyu fa ya yahsul lahu min alfa'ida sai zamto mutum ya samu fa'ida ma ya yahsul bitawkidil lafzi irin fa'idan da ake samu lokacin da aka tabbatar da magana aka furta ta aka ce karfa je. na gaya miki wurin nan fa da nace je. kin ga ba dai yake da je kawai ai shiru ba kun fahimci maganan na ce zan baki ki kwantar da hankalinki ke abin nan fa da zan bakin fa na musamman ne kin ga zaki ƙara jin kai wai yaushe ne ko ba haka bane sannan kuma ranki za ta so a baki din to shi ne ma wannan sai na biyu ce wa fihi aidan tawqinun haka nan har waya akwai sake karfafa magazance a ciki id domin siratal ladina ambata wanda Allah ta'ala yi yace farkin waɗanda badlun ai sauyawa ne aka yi ma'ana sauyi ne min siratal mustaqim a makwafin siratal mustaqim da yace siratal ladina daidai yake da siratal mustaqim wanda muka ji a baya wal badlu ala niyyati tikrar al amil sannan kuma sauyi a bisa asalin wato niyyar maimaita a wanda yake al amil shine wanda yake ma'aikaci maimaitawa ka annahu qala kamar cewa mutun ya ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaiciya ihdinas siratal ladina an'amta alaihim kun fahimci magana dukan ce baki gane ba ka dade ihdinas siratal mustaqim menene ka shiryar da mu ta farki sai aka ce siratal ladina an'amta alaihim ta farkin wanda kai ni'ima kan su wanda kai ni'ima akan su sune siratal mustaqim din baya shine yace da fadin a siratal mustaqim din farko da siratal ladina duka sirata sirata din nan duk abu ɗaya ne an kawo shi ne don a sake maimaita miki don ki fahimci cewa wannan tafarkin muhimmancinta yana da yawa sannan kuma ita ce dai ake ƙara ƙarfafa magana a kan ki tsaya a kanta yanzu kin fahimta? na'am fasihi malai ce don haka a cikin faɗin siratal mustaqim da siratal ladina an amta alaihim waɗannan wurare biyu a cikinsu akwai tasbitun an tabbatar da cewa akwai wannan tafarkin ta shiryayyu kun gane ko wa takrir kuma an sake maimaita cewa wannan tafarkin gaskiya ne daidai ne kuma ana ta wannan ke nuna cewa abinda har zai sa Allah ya maimaita shi ba karamin abu bane sane ce wa isharun da annas siratal mustaqim bayanuhu wa tafsiruhu siratal muslimin sannan a karkashin wannan akwai ishar ana so mutum ya ji a rai a rai kin ji cewa ash shi ne ka ji abu a ranka ka gamsu cewa akwai shi kun fahimci maganin yanzu idan kika ji karan wani abu a can kin ga karan ba a ganin shi amma kuma ki da ake ƙara jonin yake ƙara wai ga wake kalla me ya faru saboda ki ya riga baki da wani abu to shine ana kace isharun mutum musulmi ya ji a ran shi gamsu bi anna siratal mustaqim cewa tafarkin waɗanda aka yi ni'ima a kan tafarki madaidaiciya bayanuhu wa tafsiruhu bayaninsa da fashin bakinsa da ake so ki gane da ma'anan siratul mustaqim abin da yake nufi shine siratul muslimin tafarkin da musulmai suke bi ki bi hanyar da musulmi suke bi ba wanda suke ba ba musulmi ba li yakuna zalika shahadatan li siratal muslimin dan wannan ya zamto shaida akan tafarkin da kike rayuwa tafarki ne waɗanda musulmai suke rayuwa a kai kuma dama Allah ta'ala ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kan ku bari mutuwa ta siffa ce kuna musulmai malai ce to ki samar da za ki shaida akan wannan bil istiqamati ta hanyar tsayuwa ki tsaya akan addini ala ala ablaghi wajhin a mafi makuran fuska bi ma'ana duk abin da Allah ya ce a yi kin ji zaki da abin da Allah ya ce ki bari kin ji zaki bari shine ablag wajhin kin kai makura kenan kina jiran umarni ko hani daga Allah haka dama duk muminin gaskiya yake wa akidihi sannan kuma ki tsayu akan tabbatuwa na abin da Allah ya ce in Allah ya ce ga yanda za a yi haka za a yi yanda ya faɗa kuma haka za a yi wa yajuzu an yakun kuma yana yiwu yana halatta a ce siratal ladina tafarkin waɗanda aqafu bayani ya zanto wannan ƙarin bayani ya duriya ne na bayani na siratal ladina an'amta alaihim kun fahimta wa fa'idatuhu fa'idan ko a ƙara dorawa bayan an faɗa a baya shine idin a yayin da aka faɗa kuma aka sake maimaitawa Ko a wannan lokacin da aka maimaitan fa'idan da ake so ki samu shine al ibah a fito miki da komai sarari ki gane fatafarkin kar ki je ki fada ma yahudanci baki sani ba kar ki fada ma nasaranci baki sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce umma ta za su kasu kashi 70 eh, eh, yahuda 71 nasara 72 ko umma ta ce za su kasu kashi nawa 73 kullu hatin nari illa wahida dukkanin su sun cancanci shiga gidan wuta in banda guda daya aka ce wacce ce ita yace ma ana alaihi yau ma wa ashabi suke ka abin da nake kai a yau da ni da sahabbaina Allah ka azurta mu to sai na bakwai ƙauluhu faɗin Allah subhanahu wata'ala da yace ghairil maghdubi alaihim ba wanda kai fushi da su ba kuma sai muka ji ya faɗa aka ba da bayan a baya ya ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai ni'ima a gare su ba sai na aka ce ba waɗanda kai fushi da su ba wannan ma na yace iltifatun aidan wannan ma wani waiwaye ne da ya kamata a yi shi dan a fa'idanta menene fa'idan yace gashi nan haythu sarraha bil khitab inda zikirin ni'ima a yayin da Allah ta'ala sarraha bil khitab ya bayyana da sa da faɗinsa da sa ya bayyana a sarari inda zikirin ni'ima ya riga ya ambaci ni'ima da yace siratal ladina an'amta kun ga ni'ima aka faɗa bayan an faɗi ni'iman nan sun maƙala sai kuma daga bisani ya ce ghairil magdubi alaihim ba waɗanda kuma kai fushi da su ba mala ya ce fazawa lafzul ghadabi alallahi sai aka ɓoye lafazin fushi gabarin Allah kun ga siratal ladina an'amta an jingina ni'ima gare shi amma nan ghairil magdubi sai aka mai da shi alaihim a kansu aka ɓoye ba a ce wanda kai Allah kai fushi ba amma wurin ni'ima sai aka faɗi sunan shi ƙarar aka jingina gare shi mala ya ce an yi wannan ne adaban saboda ladabi ga Allah an gane ko wani da kuma asalin wato nuna oshin hankali wa hada gayatu ma yasulu ila ila bayan wannan kuma shine mafi makuran abin da ake iya kaiwa gare shi na bayanin abu ku duba annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da yake bayanin Allah subhanahu wataala cikin suratul shura ko yace allazi huwa yut'imuni sai ce me wa yasqini Allah ta'ala shine wanda yut'imuni shi yake ciyar da ni wa yasqini kuma yake shayar da ni da yazo maganar rashin lafiya sai ce me wa idza maridtu idan ne rashin lafiya sai bai ce idan ya samu rashin lafiya ba a asali wa ke sa rashin lafiya Allah subhanahu ta'ala. wa ke sa waraka Allah amma da ya zo maganan ni'ima sai jin wa Allah kun fahimci maganan da ya zo maganan eh, jarabawa sai jingina ma kansa to shine anan malam shi ma kusan kwacin bayanin da yake nan to sai na takwas na ƙarshe kun saunin da yawanci balagan bayanansa suna da zurfi wasu ma sai dai a baku da ma'ana don ku fahimta ƙaunuhu faɗin Allah ta'ala da yace rabbil alamin ubangijin talikai sannan kuma ya ce yace muddin ya ce shi shine ubangijin talikai kuma ya faɗi ranar sakamako wa iyyaka nasta'in kuma ya faɗi cewa gare shi kada yake neman taimako wala dhallin kuma ya ce ba batattu ba wa qawluhu da faɗin sa da ya ƙara cewa siratal mustaqim tafarki tafarki madaidaiciya sannan kuma ya kira kan kanshi yace arrahmanir rahim shine ne rahama mai jin kai yin wannan yanda ya jero ya fara kawo rabbul alamin a gaba ya kawo yawmiddin a gaba ya kawo nasta'in a gaba sai kawo gairin abdullahi balin fane zo da waɗannan malai ce ta nasu fawasil akwai dacewar rarrabewa da dacewar matsayi waɗannan kalmomin kowanne Allah ya aje shi a matsayin da ya dace a aje shi wurin magana subhanahu wata wa tawafuqu ayi da kuma dacewar alƙaluman ayin ma'ana ayoyin su haɗu a fahimce su yadda ake so wa huwa min husnil kalam wannan kuma yana daga cikin kyawun zance idan mutum idan aka samu haka sannan mala yace wa mimma tasha mimma tasha asma kuma jeranta su a haka yana daga cikin abinda tatashannafu nafu bihil asma abinda ke sanya kyawun saurare in ka da aka jero su din kana ji ka ga akwai daɗin saurare tun daga farkon suran ku duba da Allah ya girmama kanshi ko kuma dama shi ne ma'abocin girman zal wal ikram sai kuma ya rinka kawo shi ne rahama ne shi ne jin kai ne shi ne kaza ne sai da kowa ya saki jiki ya gamsu cewa shi ne abin bi sannan sai ya gargadi cewa kar a saba mishi kila da ya fara da gargadin mutane ma ba za su yi kyakkyawan sauraron da har su gane akwai ni'ima a gaba ba ina fata an fahimci wannan na kuna saurari na yan baya suna ji na malai ce wa hasunan hasuna al-ikhtilaful wa qad hasuna al fi ma'aniha kuma yayi kyau saɓanin qira'o'i da aka samu na wurin ma'anan waɗannan ayoyi saboda akwai wurin da in ka zo zaka je riwaya da ke cewa maliki maimakon maliki mun san da wannan ko akwai kuma riwaya da ke da sirafa akwai da ke da zirafa kamar salaf an hamza ko kowanne za ka ga ƙara ƙawata ƙur'ani yake da irin ma'anin da aka karanta shi da shi kamar yadda dukkaninsu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba kirkirarru ba ne haka ya koyar da su sai na Umar radiyallahu anhu ya zo zai wuce ya ji wani yana karanta alƙur'ani da irin mu ce riwayar da shi ba ita ya sani ba sai na Umar ya ce na fusata na ji kamar in jadime shi yana sallah in wuce da shi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amma da naga sallah yake sai ne hakuri yana gamawa sai na shake shi na tafi da shi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu da'ni adrib unuqahu ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kyale ni ba ni dama in jaki wuyansa da takobi in raba kansa da jikinsa yace me ya faru yace ya bata alqur'ani sai ce sake shi ya kai umar ma'ana ba addini da doke-doke ana addini da hujja ne ulhatu hatu burhanakum in kuntum sadiqin sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mashi wanda aka kabo karanta abinda umar ya ji kana karantawa sai karanta yace masai na umar haka ka ji ya karanta kun ga adalcin shugabanci ko in ja'akum fasiqun bi naba'in ta bayyana kar a zo miki da magana ke dama yar banza da ganinta an yi wallahi na dade da sani kawai dai bai bayyana bane sai yau kuma wallahi sharri akai mata hajiya ba gaskiya bane hajiya ki bincika karki zalunci jama'a an fahimta yace ma sai na Umar to karanta kai ma yanda ka sani sai karanta sabanin yanda wannan ya karanta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan yanda ko karanta ka ubangiji ya saukar da su shi shikenan wuta ta mutu har zamanin na Usman da yake sahabbai sun san wannan su ba su da matsala kun san Saina Umar lokacin shi an musulunta da yawa kuma an bude garuruwan musulunci da yawa sai zamana Saina Usman radiyallahu anhu ya sha wahala a shugabancin shi saboda yadda Saina Umar ya tara mutane da yawa addinin nan kuma ya ci kasashe da yawa da yaki to an zo Abdullahi bin Mas'ud aka ce tashi ka je ka karantar da ne aka ce wane je Kufa wane je Basra wane je kaza Ubay bin Ka'ab je kaza Mu'az bin Jabal je kaza suka je suka kokoyar yaki ya tashi sayyidina Usman yi gayyan hadaka na jihadi fi sabilillah ana zuwa aka taru lokacin sallah yi wannan zaki da lafiyar kika fito a ruwa ko in kun ga ruwa ku rinka zaman ku gida kar ku je chemist mai gida ya ce malam ne ba ruwan malam malam ya ce ku ɗauki sauƙin Allah ya sauƙaƙe to Allah ya Allah ƙara lafiya dukkanu jama'a kuna tare da ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwar shi lokacin na Usman na gaya muku an musulunta da yawa da aka zo yakin nan kawai sai sai aka zo lokacin sallah sai wani ya karatu da karatun da su wasu ba su san wannan ba ai sai rikici ya kaure daga masu cewa ba za mu wabe shi sallah ba ya za ka ɓata ƙur'ani wannan ai aka fara hayaniya sai ya ce kai ni fa malaminmu shine abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ce in kana so ka ji alqur'ani danye shakaf kamar yadda Allah ya saukar ka saurari karatun shi to shi ya koyar da mu wannan ya ce to mu ma malamin mu shine wani ya faɗi sahabin da shi ma yana da falala a karatun Qur'ani kun ga yanzu kowa yana da dalili ba kuma inda za a yi sulhu kawai su duk ga aini ba sahabbai bane ana zuwa wannan rikici ya tsanani sai sayyidina Usman shine amirul mu'minin su zai bin sabi duk suna raye wanda su ne sakatarorin da suke rubuta Qur'ani Qur'ani ya sauka kawai aka kai ƙara wurin sayyidina Usman sabai kawai sai suka kalli junansu suka yi dariya wato yara kenan sababbin ustazai yankan kusa suka ce to duk a tattaro su ana zuwa sai su zai bini sabit da su mu'az bin jabal suka ce masa sayyidina usman muna ba da shawara ku saurari karshen wannan kisan dan yana da fa'ida suka ce muna ba da shawara a tattaro qur'ani a rubuta wuri ɗaya. kar mu zo mu sahabbai mu yanzu duk wannan saban da suke hadda ne zara takobi fa za a yi faɗa. suka ce kaga wannan sabanin mu duk mun santa in mu ne ba abin da zai faru amma idan muka rinka shukewa muna mutuwa sai fitina ta zo ta faru ba a sani ba suka ce tun da yanzu akwai sauran mu idan na Fatima radiyallahu anha Qur'ani da ke wurin ta wane wane a tattaro a rubuce go daya to shine har yanzu idan kuka je kuka dauki Al-Qur'ani bugun Madina a bangon shi za ku ga an rubuta bi rasmi Usmani har yanzu za ku gani eh wannan rubutun da lokacin sayyidina Usman tattara wanda aka yi a lokacin sa to wannan sabanin da ake samu shine ma lai kawo anan ina fata dai an amfana da wannan ko a takeice yace ma'al menene ittifaqu hako fi hurufiha al-akhira tare da sabanin da malaman qira'a din suke samu a kalmomin su harufa da suke na karshe idan siratal mustaqima ko wasu na kala da sauransu ya danganta wannan an zo aji tafsiri muke zuba qira'at ba to ga babin da nake faɗa muku ina so a ba shi kulawa kwarai da gaske shine mafi muhimmanci bayan iya karanta Fatiha a karatu na kira'a da kuma sanin fassaranta na kalmominta to ni dai ban ga bangaren da yafi wannan bangare na ƙarshe da za mu shiga muhimmanci a wannan littafin ba musamman ga duk musulmin da ke karanta suratul fatiha Allah ka ba mu fahimta daidai da aiki daidai ku ji taken da malayi wannan ne bangare na ƙarshe da za a gama littafin insha Allah zuwa mako mai zuwa malaki ce almasailul fiqhiyya almuta'alliqatu bisura ga wasu mas'aloli masu muhimmanci na fiqhu wanda suke da alaka suke rataye da suratul fatiha wanda ya kamata mutum ya san su kun san ko idan ba san fiqhu ba ba za a iya bauta ma Allah ba <laughs> haka ne ko ba haka ba wanda bai san da zai tsarki bai kaza yi kaza to ala ibada ta amsu to ita ma suratul fatiha ga fiqhunta ga abin da ake so ki sani waɗanda in kin san su fannan ne fa fatihan can da kika iya karanta ta kika san fassaran ta zaki iya amfani da ita inda ake so Allah ka taimake mu al-mas'alatul ula mas'ala ta nawa ta farko ku rinka kiyaye ni kirgawa shine hukumu qira'atil fatiha fi salati fi salati lil imami wal munfarid menene hukuncin karanta suratul fatiha a cikin sallah lil imam ga wanda yake liman wal munfarid da wanda yake sallah shi shi kadai an gane malaki qira'atul fatiha lil imam wal munfarid ruknun min arkanis salah ku rike wannan karanta suratul fatiha lil imam ga wanda yake jagora wasu suna bin sa wal munfaridu da mai sallarsa shi shi kadai ko masbuki da ya rasa sallah ko mai sallan nafila ka sani karanta fatihan nan rukunun wani bangare ne mai karfi wanda idan an rasa shi fatiha ba ta tsayu ba in aka ce rukuni shine abin da ke rike da abin da kake yi yanzu ajin nan da muka shigo muka zauna ina rukunnansa bangon nan guda hudu kun fahimta yau da za a bige daya a kwana a tashi sai kun ga na biyun ya faru wata ran sai kaga na uku yin sa guda hudun nan sune tirakun da suka haifar da yanzu makarantar nan ina ga tun wuraren 1993 ko 94 aka yi ta wannan makarantar banjin ta gaza shekara talatin da wani abu ba tana neman arba'in. ko ba taɓa rushe ta ba me ya sanya waɗannan tirakun ina fata an gane to shi ne wannan yana daga cikin rukunai na arkanin sala na rukunin da suke rike da sallah a ƙasa ya sauke lamba ko yace lam yasihha shay'un 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wata fa'ida ce zai ba mu anan babu wani abu da ya inganta ba wani hadisi kenan da ya inganta daga Manzala sallallahu alaihi wa sallam na cewa wai fil qira'ati al-fatiha ba'da salawati maktuba cewa wai ana karanta fatiha bayan idan da sallar farilla akwai wanda ana idan da sallar take da alhamdulillah wata man ta zo an amta take tub tub iyaye da kakanni kenan to babu wani hadisi da ya inganta cewa wai in an idar da sallah ana sake karanta fatiha yawanci za ka ji iyayenmu wani lokaci ana yi to bai inganta ba wala ba a da salatul juma'a wasu kuma ce a adin ranar juma'a ne da an idar da sallah a karanta da an idar da sallar juma'a a karanta fatiha akwai falala ba nan da inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala inda fitahil wannan za ku ce kila ba ku yi sosai ko to ga wani shi kuma wannan fa wala inda fitahil mahafili wal majalis haka nan ba a samu wani hadisi ingantacce da ya nuna wai ana karanta suratul fatiha a yayin bude almahafil tarurruka wa'azi ne daurin aure ne wane ne a ce fatiha ita ce annabi ya ce a bude da ita in an karanta fatiha don tunanin an karanta qur'ani ayi yi tawassuli ko neman albarkan qur'ani wannan ba ba laifi bane amma karanta ta da cewa annabi ya ce to shine laifi an gane maganar yawwa wala inda aka gizzawaj haka nan a wurin daurin aure a ce lalle waje wai annabi ya ce a karanta fatiha ba wannan bai ganta ba wala inda safar ko kuma yayin tafiya wani ma kila ce maganin ki dinafas ne <laughs> ko to anan dai menene addu'an tafiya akwai ne ya kawo mana addu'an tafiya alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna to ba zai kawon baku a takaici ku je ku kiyaye ku je ku kiyaye ko musamman hanyar ka hanyoyi ba kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya hau dabban sai juya zai bar gari cewa yake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku kun ga ku ba ku kawo shi ba eh shine farko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ya ce wannan ayan da kuka kawo subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun to sai fara addu'a Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha birra wattaqwa wa min al'amali ma tarda اللهم هون علينا سفرنا هذا وطي عنا بعده Allahumma anta sahibu fi safar magana ta kare Allahu akbar Allahumma anta sahibu fi safar wallahi kina ni dai da na yi nan sai inji na natsu mal Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahad Allahumma inna na'udu bika min wa'ata'i safar wa ka'abati al manzar wa su'in munqalab fil mali wal ahl in ki tafi in za ki dawo za ki maimaita amma sai ki ƙara shi kuma annasula sallama kai ya kanta ne ma kawai mai yi annasula sallama ke tafiya wata rana ta haka mai guzurin tafiya na annasula sallama ya yake inda ya fita ya kaza da sauransu amma wannan dai ku rike idan ya je ya hangi garin da zai shiga idan mutum ya hangi garin ka fara hange ka san inda garin da za ka ka fara hango rufin garin ko na alama na garin kamar misali kun san ƙasar zariya mai albarka kan imana eh, kana gama can kwanan dutsen abba yadda kake hango dadino a madina haka za ka hango rimayen zariya masu alkawar eh wallahi musamman ka je rimin tsiwa ka tambayi ina gidansu umar eh <laughs> za ka kana fara hango ko rufi ko kina barin tsafe kika hangi wannan dutsen fatar kwashin kuma nan zaki ko kin nufaci gusau misali ko za ka abuja kaga zuma kaga wane ne to annabi sallallahu alaihi wasallam da yana fara hangen alaman garin da zai shiga ku rike me yake cewa Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi alqarya wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha wannan shine addu'an shiga gari duk garin da zaki shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan idan kuma a hanya abu ya tsaida shi ko shan mai ko cin abinci ko kama ruwa ko wance an yi waya ta ce tana wuri kaza da Allah za a dauke ta an bar mata fit ɗinta ko akwai sakon wance da yaro zai ko bakin hanya mu karba direba na yin burki kiu ya tsaya sai ki ta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq kake ce tammati haka kuke karantawa dama mata da istighfari da wannan addu'an tana muku wahala wata ta wani wannan askan gafurullah sai ka ce kina tankade ko kunu ko garin kunu ne ai sai haka astanga aba tangadi kuma a addu'a astaghfirullah astaghfirullah haka shine istighfari kake je lahira a ba ki gaba ki da lada wata kan ta fara tun tana subhanallah ta fara tunanin instagram da sai ta fara sallallahu sallallahu sallallahu neman kudi makahon ciniki to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'an yake yi in zai fito daga gari in ya fito zai dawo zai dawo garin da yake sai ya karanta wancan Allahu akbar din so uku kuna ji ko ya kai ƙarshen inda muka kai din nan amma sai ya ƙara da cewa ayibun ta'ibun abidun li rabbina hamidun ku kiyaye kai ku je hisnul muslim ina ga suna ciki sai dai wannan na tsayawa a yayin tafiyan ne ba zan iya tuna ko yana hisnul muslim ba amma ku je ku duba na san Mikael ma zai kafe muku zai editing ya kafe muku a bidiyo insha Allah yana da wannan kokarin Allah ya saka mai da alkhairi ya ji kan mahaifinsa da rahama to malai ce wa hada mazhabul jamhur cewa wajibi ne liman da wanda zai salla shi kadai wajibi ne su karanta Fatiha wannan tace ce mazhaban aljamhur manyan malamai a bisa hujja almalikiya kama tun daga malikiyan da ita ce mamanmu ko mu ƴaƴanta ne wa shafi'ayya da shafi'iyya wal hanabila da hanabila wa jamhuri ahli ilm da ma mafiyarin jayin ma'abota ilimi minas sahaba daga cikin sahabai, wa tabi'in da wanda suka biyo bayan wa man ba'dahum da wanda suka biyo bayan jama'a mun samu wannan yace wa zalika to kun ga ba a yin sai da zakara sunna kenan wannan cewa rukuni ne wajibi ne mutum ya karanta fatiha a sallah wannan ya tabbata ne li hadithin ubadata bin sami saboda hadithin ubada dan samit radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi yanzu ta kun ji karatun yayi taushi ana gangarawa ko san kan kun ji kaman janareto na kunna muku akai haka ne ko ba haka ba shikenan Allah ba ku ladan saurare inda ba ku gane ba yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce. la salata ba Allah baya karban sallah bi ma'ana babu sallah ai Allah baya karban sallah liman lam yaqra bi fatihatil kitab ga duk wanda bai karanta suratul fatiha ba to ba shi da sallah shi yasa ko ita kadai kika karanta ko baki sura ba sallan ki tayi amma wanda sai sura ta fi ki falala to sai na biyu almas'alatu thaniya ita ce mas'ala ta biyu hukum qira'atil fatihati lil ma'mum fi salatil menene hukuncin qira'atil fatiha a karanta suratul fatiha amma wane lil ma'mum ga wanda yake mamu ne mabiyi shi liman da yanzu mun karanta matsalan farko wajibi ne duk wanda zai salla karanta fatiha da jam'i da wanda ba jam'i ba ko kuma da liman da wanda ba liman ba to yanzu wannan matsalan shi wanda yanzu mamu ne shi kun ga shi mamu annabi sallallahu alaihi wa sallam inna ju'ila imam li yutamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da liman to sai sallar yanzu ta zo mala ce aljahariya wanda a fili ne yanzu nan na zo za mu karatu sallah kuma kuna baya na za mu zama kamar karatiyan islamiyya ne misali in ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ku ce alhamdulillahi rabbil alamin haka za mu tafi ko ko za mu tafi wani tana alhamdulillahi rabbil alamin wancan suna alhamdulillahi rabbil alamin sai a cakuɗa kowa ya ta tai menene hukuncin hakan idan sallah ta bayyana ce kun ga bai ce ta asirce ba saboda ita akwai magana akan ta zamu ji a gaba ana ganewa sai ce to gashi la tajibu qira'atul fatihati 'ala al-ma'mum fi salati jahriyya ba wajibi bane bai zama tilas karanta suratul fatiha ga wanda yake mamu matukar sallah ce wanda ake bayyana ta kamar sallar asuba kamar sallar juma'a kamar raka a biyun farkon magariba da a biyun farkon isha'i an gane wannan wannan ya ce ba ya waje ba ba wajibi ba ne. bal a maimakon haka alaihil abinda ke kanshi shine al-insat ya shiru an gane ya shiru liqira'atil imam domin sauraron karatun liman nan abubuwa biyu za su tabbatar mana da wannan abu na farko shine a farkon musulunci idan ana sallah ya halarta a yi magana ana yin magana sai an zo a ce ana liman nasira mallazina ana amta alaihim tana ta ko ankon ya yi miki ragi kin san shi akwai tsada kun samu sauƙin ankon ko dai hakan zamu biya Na ga lokaci na ta korewa sai ce Allahu akbar sai Allah in mu dago ma ci gaba duka duka mu ji an ruku kun fahimci magana to a farkon musulunci ana in namiji ne ka je na ya batun man fetur an ce eh, america sun yi sulhu kamar mai ya fara sauka ko ya sai za ka fita ko din kuwa bana ko lagos zaka je duk an labarin zai ta tsatsuniyar koki a yi zuwa menene gizo bai wuce na koki ko to a farkon musulunci ana yin haka allah bai hana har sai da ya saukar da faɗin allah ta'ala wai na ƙuri alƙur'anu fastami'u lahu wa ansitu in eh, ana karanta alƙur'ani ku saurare shi kuma ku yi shiru a cikin sallah to daga nan sai aka daina magana kwata-kwata a cikin sallah sai dai a cikin dawati shi ba a hana ba kun fahimci wannan to shine dalili na farko dalili na biyu da malaka wannan shine saboda anya karanta qur'ani ne dan ana so wanda ake karanta ma in dai wani na karanta to sauran tadabburi zurfafa tunani da lura ake so su yi ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun sai Allah ta'ala ce me liyadabbaru ayatihi don su zurfafa tun tuntuni a cikin ayoyinsa to ne sai ce abin da ke kanka shine al-insat kai shiru na qira'atul imam saboda karatun liman wa hadha madhhabul jamhur shi ma wannan harawi tace madhhaban jamhur na farko akwai al na biyu al na uku hanabila sai ce, wal qadimu inda shafi'iyya da kuma wanda suke tuntunta daga cikin shafi'iyya wa huwa qawlu aktsari salaf wannan kuma ita ce maganan da mafi yawan magabata sahabbai da tabi'ai suka yi wa bihi qala ibn taymiya ibn taymiya ma Allah ji kansa da rahama wannan ita ce maganar sa asalin wato da ya fada ga maganar ta shi a kasa mu dan duba qala imam ahmad nan ne oke ba shi bane gashi afwan a na farkon can ne nan inda qala ibn taymiya gashi nan ko yace madhhabul hanifiya ko kun gani number 1 yace madhaban hanifiya dangane da liman yana karatu ma musu ma su yi a bayyane ya ce mazhaban hanifiya annahu la kira qira'atuha mazhaban su shine ba wajibi ne ma ka karanta suratul fatiha din latil jahriya shin liman a sarari ya karanta kai ma ka karanta a sarari wala sirriya kai haka nan ma ko da a sallar la'asar ne da liman bai karanta ba ba wajibi bane in dai kai ma mu ne an rataye ka da liman ba sai kayi ba shine ce yunzar wanda ke son karin bayani ya duba wannan littafi al'inaya. inaya gashi nan wanda har ya kalil barbahar ko wannan to mu je sai malai ce wadalika liqaulihi ta'ala an ce bakar ai karatu ne yayin da ake karanta qur'ani a sallah wanda take ta bayyane saboda fadin Allah ta'ala wa idza quri'a al-qur'an kuma idan aka karanta al-qur'ani fastami'u to na farko dinnan ku saurara kar ana karatu kuna wani abin da ba shi ba lahu ga shi Alƙur'ani da shi karatun wa an fitu sannan kuma ku shiru Allah na magana ba a sannan ku magana la'allakum turhamun lalla idan kuka yi haka za a yi muku rahama la'allan nan ba na fata ba ne tabbaci ne in kun yi abin da Allah ya ce to mu je kasa sai mu tsaya ko saboda ga ya sarara mu dan samu lokaci ya ce wali hadisi abi musa al-ash'ari haka nan saboda hadisin abu musa al-ash'ari da yazo radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala ce. inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khatabana abu musa ya ce lallai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yayi mana huduba fa bayyana lana sunnatana sannan kuma ya bayyana mana sunnonin mu hanyoyin da yake so mu bi dan mu cimma shari'a wa allamana salatana kuma ya koyar da mu mu wanda muke fatan ta kai mu aljanna fa qala sai muka ji manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi a cikin koyarwar nasa ya ce idza sallaitum idan kun tashi yin sallah fufa kun to ku da sahunku kun ga karatun mu na fikin ku da sahunku inji Allah sallallahu alaihi wasallam thumma a hadukun sannan ɗaya daga cikinku ya shiga ya zama liman ku bi shi ba a zama ba jagoranci Ɗayanku ya zama liman ku ku zama na'am haka ne na kan magana fa kabbara idan ya kabbara fa kabbiru kuma ku yi kabbara wa'ida idza idan yi kabbaran harama kenan ku yi kabbaran harama in yace Allahu akbar ku ce Allahu akbar wa idza qara'a yanzu nan nan tsaya ba idan kuma ya fara karatu Allah sallallahu alaihi sallam ce fa ansitu to ku ku shiru <laughs> an magana to mun samu wannan sai mu takaita anan saboda yanayi na ruwa ko sai Allah ya kai insha Allah ta'ala a ranar asabar kenan